albarkacin yarje-niyoyin kasashen jamhuriyar Nijar da Japan musamman ta taimakon juna da kayan abinci da kasashen biyu suka rattaba hannu a shekarar 1999 ya sa kasar Japan tallafawa jamhuriyar Nijar ton 3,700 na shinkafa kwatankwacin buhuwan shinkafa 74,000 da kudaden su suka kama biliyon biyu na sefa wannan taimakon manufarsa shine rage wa talakawan kasar raɗaɗin babu komi a cikin cikin rumbunansu alhali ba a kai ga sabuwar cimakar ƙarshen damana wannan shekara ba haka ma da karya hauhar farashin kayan masarufi a cikin kasuwannin ƙasar kasancewa bayan hatsi shinkafa ce gina abincin da 'yan Nijar suka fi ci a cikin gidajen su, Hasali ma da zaran hukumomin ƙasar suka sayar da shinkafar za su saka kuɗin a cikin wani asusun ƙasashen na bai ɗaya da ake ce maka'ar domin iya amfani da su don tunkarar da matsanancin matsalolin da ke iya bijirowa abdul ibrahim shine magatakardar ofishin ministan harkokin kasuwanci na jamhuriyar niger il est important de rappeler ici que l'utilisation Shina da kyau kusan cewa a nan saka irin waɗannan kuɗaɗe a cikin wannan asusun bai na Nijar da Japan na KR a 'yan shekarun baya-bayan nan ya bai hukumomin wannan ƙasar damar tunkara waɗansu matsaloli masu zafin gaske kamar tattalin abinci a cikin rumbunan gwamnati da suka kai kuɗi sefa biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da hamsin. estimé à 1 milliard 450 millions. A nasa bangaren jikadan Japan a jamhuriyar Nijar Ikatai Kasuya da ke zamne a kasar Ivory Coast yana mai cewa. Kasar Japan za ta ci gaba da irin wannan kokari wa jamhuriyar Nijar kuma daga farko Nijar ta ƙara ɗaukar matakai wajen sauƙaƙa shigowa da gaugawa da kayayyakin da muke kawowa ta hanyar sauƙi a kwastam da haraji da sauransu. Na biyu Nijar ɗin ya kamata ta ƙara ƙaimi da hanzari domin kuɗaɗen da za su hito ta hanyar sayar da wannan shinkafar su yi amfani ta inda ya kamata. soit reconstitué avant le délai. sai dai a cewar jafaru sarkin shanu wani dan fafatakar kare haƙoƙin talakawan kasar ba ba da taimako ba domin a sayarwa talakawa wannan shinkafa to dai a ganye a ƙasa kar wasu su karkata abin zuwa wani waje in dai ƙasa ta taimako da abu wanda al'umma suka shaida kaga ƙasar nan sun san da tana tare da su ɗari bisa ɗari sun san da ƙasa ce wadda suke a hulata suke da umarni gare su amma an kawo abu bakin dan wuri guda yan gungu sun lalata shi sun tashi su kuma an bar shi shaka nan shekara dun haka abin bai kamata ba jama'a ya kamata a yi adirci a kwatanta adirci adirci lallai na fursan sai Allah amma a kwatanta adirci ake so mu shi dai na akukan mu a kwatanta adirci kuma duk wanda an ka ba amana shi wannan aikin in aka ga abu ya kai wurin da ba inda ya kamata ya kai ba ba a kiran kowa wannan da an ka ga shi can wurin shi da an ta mashi a cikin to su kuma kwamitin nan dole a zarge su da abin da sun kai ba na gaskiya na ba in akwai wani hukunci da ya ɗori su kansu tun ba a za kwamiti ba a faɗa mai abin da abin da abba ya gare ka ba kenan sai a zo hukuncin na a yi musu wanda ya kamata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa Musa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.